Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da safiyar rana Asabar suna na Sarfili Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya koma kiri. Wata yarjejeniyar cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da China da kasashen biyu suka sanar lokaci daban-daban a jiya Juma'a zai haɓaka harkokin noma a Amurka a don haka manoman Amurka su saya manyan mashinan noma na zamani in ji shugaban Amurka Donald Trump. shugaban na amurka ya bayyana wa manema labarai hakan ne a ofishinsa na oval inda ya kwatanta yarjejeniya da beijing da beijing a matsayin mashahuriya jami'an kasashen biyu sun sanar cewa sun amince da huska ta farko ta wannan yarjejeniyar kuma wannan yarjejeniya za ta kawo ƙarshen takunkuman da suke kakabawa junansu jama'an china sun faɗa cewa a wannan yarjejeniyar china za ta ƙara sayan kayayyakin noma da na makamashi da kuma magunguna daga amurka trump ya ce nan ba dadewa ba kayan noma kadai da china za ta saya daga amurka zai kai dala biliyan hamsin a jiya da rana kwamitin majalisar wakilan amurka kan harkokin shari'a wadda ke duban yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump ya amince da takardu biyu na hujjojin bukatar tsige shi a jiya juma'an wanda hakan ya zama fage na kada ƙuri'a a cikakkiyar majalisar wakilan wanda ke iya faruwa makon gobe. an kada kuri'a 23 akasin 17 inda kowa ya bi ra'ayin jam'iyyarsa da haka mambobin kwamitin suka amince da takardun hujjojin tsige shugaba trump wanda suka zarga da amfani da ikon shugabancin kasan da yake yi ba bisa ka'ida ba kuma ya yi kafar ungulu ga binciken da majalisa ke yi takardun biyu na zargin na zargin wato shugaban kasar da sun isa ga cikakkiyar majalisan inda baki ɗayan wakilan za su tafka muhawara a kai kafin ila a ranar laraba a kada kuri'a a kai idan har cikakkiyar majalisar ta tabbatar da takardun hujjojin wato an tsige shugaba trump kenan kuma zai huskanci shari'a a gaban majalisar dattawa a farkon sabuwar shekara jim kaɗan bayan ƙuri'a amincewar da waɗannan takardu. mai magana da yawun fadar white house stephanie gresham ta fitar da wata sanarwa da ke fatali da wannan kuri'ar ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc prime minister new zealand jacinda ardern ta faɗa a jiya juma'a bayan da ƙwararru suka tsamo gawarwaki shida a tsibirin white island inda aka samu wato aman wuta kenan a dutse a wannan mako a cewar tana cewa za a miƙa su ne ga iyalansu likitoci kuma suna nan suna aiki ga dangadan domin ceto rayukan ɗimbin mutane da suke fama da raunin ƙunar wuta rukunin sojojin kasar masu aikin ceto sun je tsibirin ne da jirgi mai saukar ungulu saye da rigunan kariya domin su tsamo sauran gawarwaki sai dai sun gaza tsamo wasu gawarraki guda biyu wanda amman wutan ya ritsa da su amma jama'an sun yi alkawarin sake komawa wurin su ma jami'an 'yan sanda masu ceto mutane a cikin ruwa sun yi bakin kokarin su a jiya juma'a mataimakin kwamishinan 'yan sanda mike clement ya faɗa wa manema labarai cewa jirage marasa matuƙa ne suka nuna inda gawarwaki shidan suke kuma aka samo su har ma yanzu kuma ana iya bakin kokari a gano raguwar mutane da suka saura a cikin wannan abu bayan watanni uku da daukar rantsuwar kama aiki gwamnatin wucin gadi a kasar sudan mai jagorancin farin hula tana kokarin shawo kan matsalolin siyasa da na tattalin arziki a kasar ta afirka wacce ta kwashe shekara da shekaru karkashin mulkin tsohon shugabanta umar albashir wanda aka hambarar da shi a cikin watan afrilu na wannan shekara biyu bayan wasu gagaruman zanga-zangar kin jinin gwamnatinsa. babban aiki da sabuwar gwamnatin ta fi mai da hankali a kai a fadar firaministan kasar abdullah hamdok shine fitar da sudan a cikin jirin kasashen da amurka ta ayyana masu tallafawa ayyukan ta'addanci a ziyararsa ta kwana-kwana a nan washington inda ya gana da manyan jama'an amurka hamdok ya jaddada cewa janye kasarsa daga jirin kasashe masu tallafa ma 'yan ta'adda shine wani babban aiki da sabuwar gwamnatin tafi mai da hankali a kai wurin gudanar da sauye-sauyen kasar. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. rana da za ka ɗauki zance na a radu Allah da ka haihu da bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agince kwana. zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauce da ke sumun rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona ya mai gidana za ka duba zance na wala ya Allah na ka cikan muradina. Tsoron sanyin na barka da sanyi. To barka ka dai <laughs> malama Grace. An ga dusar kankara. Ana lalle mun har ganin dusar kankara. Ta fara <laughs> ta fara zubo. To alhamdulillah da yake bata an ce wai ba farawa ne so bata zubo da yawa irin haka nan ba. Bata fara ba da tsoro ba tukun. Eh haka aka ce. Ta marmari ce yanzu ta marmari. To ha to mun shirya mu gani. <laughs> To Allah ya mana sauki. Amin amin. To kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babun gaishe-gaishe har yau ma muna tare da aure waɗanda da suke zuwa biki don shan shan gara kan kakarsu ta yanke saka lalle lalle bana sai su shirya ka san karshen shekara auren raki na ah, ake sosai kwarai da gaske to bari mu fara da auren da da mun sanar makon da ya wuce muka sake samun tangarda hmm. to an yi shi wannan auren da an yi shi shekaran jiya ne to saboda haka muna taya su murna Allah ya bada zaman lafiya Allah ya bada zaman lafiya ne da aka yi na iyalan marigayi Alhaji Umar Faruk Tanko Abdullahi da na Alhaji Abba Ahmed ma'ajin Watari hmm. hakimin Kabo waɗanda aka yi auren 'ya'yansu flight officer masud abdullahi da rama abba ahmed hmm. an ɗaura auren ne kamar yadda muka faɗa ran alhamis to muna eh, fatan an yi wannan aure a dace allah ya ba da zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare to sai kuma wannan auren da za a yi yau din nan hmm. shi kuma aure ne tsakanin iyalin malam munir jafaru Ofr Mni. Hmm. yariman zazzau to eh basarake ko basarake na eh. basaraken basawa hmm. da kuma na alhaji abubakar ladan oon mni lallai kan hmm. waɗanda suke gayyatan yan uwa da abokan arziki zuwa auren 'ya'yansu kamar yadda muka ce yau za a yi wannan aure wato laftanar aliyu munir jafaru da kuma zaitun abubakar za a yi auren nan yau ne insha Allah a lamba 48 rimin tsiwa zaria <laughs> ka san fusatin da wuce mun ambaci wuri mun tsiwon eh, nan wallahi ka ai kalmar da ke sake tambayi ce na san abin da ake nufi da tsiwa ka tsiwa <laughs> da karfe 11 na safe to Allah sa an yi a dace amin amin to akwai kuma wani daurin aure shi kuma da za a yi wanda muke ma ma'auratan fatan alkhairi aure ne da za a yi na mansur aliyu gamawa duk da yake ba a damu da a faɗi amaryar tashi ba shi kaɗai an ka zaɓi a faɗa don haka mun masa fatan alkhairi auren nashi za a yi shi ke kuma amarya muna gaishe ki ke gaishe ki eh <laughs> a wacce ta aka ce ba <laughs> tata ba <laughs> Grace yau ba ni jin dariya kira sa ni dariya. <laughs> Allah ya sakwata ciwo. Ya ce ne ta ce ko ke wata ta. A'a ko ke wace ta aka cewa da Ah, To auren dai na Mansur Aliyu gamawa. Ai shiga makarantar sakwatancin nan. Haka ya kamata lalle kula na ku don sai na karanta sheku. <laughs> Eh, kamar da muka ce auren na Mansur Aliyu gamawa in Allah yadda za a yi shi ne ranar Juma'a wato 27 ga watan nan na Disamba. Disamba da karfe ɗaya na yamma za a yi shi ne a masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam. Ran 27 kace? Ran 27 ga watan. To rana 27 na ku akwai wani biki da ake yi. Wato abin da yake nan shine. Biki na farar kaza ne wannan. to kaga kaga ran 29 eh. ita wakiliyar mu Baraka Bashir. Baraka Bashir ba? Tana amarcewa. Eh tana ko amarcewa. Tana amarcewa. Na so in yabe ta da wata kalma amma kuma kai in waɗi an wannan ya ji kama eh, na rage mai eh, darajar mata za su ce mace mai kamar maza sai daga abba ina nan kamar maza ga kada a zai ina sai nuna irin yadda yan take yan jarida take jajircewa to mace ba kiuya ba yan jarida kwararre yan jarida a ci wallahi ina ganin zaki ci harshen Hausa in kite jami'a wallahi <laughs> baki kawo kalmar da ta dace <laughs> to ita baraka bashir za ta yi aure To Baraka Bashir za ta aure za ta aure ba Hafiz namu ba. A ah, ba Hafiz namu ba. Gashi kuma sunan sun haɗu daidai. Ah, duka sunan ga Muhammad ga Hafiz. Eh. Amma ba baballe ba ne. Ba baballe ba don kake zamu baballe ruwa. <laughs> Ba baballe ba ne. Kake za madam ta gida ta ci ta kai mai bore. Wannan Muhammad Hafiz ne a can Kano. Mm. To za a wannan auren nasu ne kamar yadda muka ce ranar tara ga watan nan na Disamba a masallacin Sheikh tijani a kofar mata mm. da take Kano da karfe goma sha 11 na safe nace nake magana ashirin da bakwai to kafin sannan eh, za a yi abinda da suke ce ma kamu da kuma yinin biki. Eh. Mm, to shi za a yi shi ne ranar ashirin da bakwai ga watan Ranar da za a yi wancan auren da ba a faɗi eh, amarya ba. Wancan da ba a faɗi amarya ba ba. <laughs> Da amarya ke san kanki. Eh amarya ko ta san kanta. <laughs> To mutu ka raba. Kamar da kalmin kaza. to Allah ba da zaman lafiya da albarka shiga sojan ba da karewa ina shiga ba a fita haka ne ni zuciya ta kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba ragi na sassauci tana ta kakami ko abinci ba ta ci cikin ta mamaki ya game ta ga kunci sannan tunani ya yi tarnaki ga barci na ta mamaki kan hali na zalunci bakin maciji da ake kira da kumurci ubangida na bisa karkashin tunanina ya fi mujin kansar nasa a tunanina Duk inda kan ga kasa kan tiri a ilimina arzikin da buwayi ya ba su dangina ya zarce duka bukatu na su da an tona sai dai idan jagoransu ya zamo bauna sai babu adalci gunsu shugabannina idan da adalci babu mai shiga rana kowansu ya zarce wajibinsa dangina ya shugaba na in an nazar azance na wallahi To bari mu koma wannan zangon gaishe-gaishe nan da muka samu daga wurin masu sauraron mu wannan gaisuwa ta fito daga hannun Bello Isiyaku. Ya ce salama bari ya huce don Allah ku isa man da sakon gaisuwa ta zuwa ga abokaina kamar haka Abdulaziz Adamu, Adamu Fira da baban gida Yusuf na faɗa da baffa Haruna habaju Bajuga. da awal abubakar ajiya a ƙarshe ina miƙa gaisuwa da fata alheri ga ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa To sai wannan gaisuwar kuma wadda ta fito daga Alhaji Bature Pele ga Ladiman Faila ya ce do Allah a miƙa masa sakon gaisuwarsa zuwa ga sarkin goron agege Alhaji Sani Sha'ibu da Alhaji Tasi'u da Alhaji Kaftin Dan Asabe da Jibrin Baballe da Dallami da Alhaji Hamidu Gana da kuma Mallam Mu'azu dukkan su a agege Najeriya da kuma Sheikh Abdulwadud da Alhaji Ofa Harun da Alhaji Hudu Bako da Alhaji Murtala Imam sai sarkin faila kumasi alhaji audu da kuma mallam abbas daga karshe ce da alhaji yusha'u babal wise dukansu a ghana to ba za mu rufe wannan babi ba sai mun mika wannan gaisuwa da ta fito daga hannun mace tilu a wannan rana wato binta abubakar shugabar kungiyar mata ko kuma women leader doguwa garin daɗin kowa kano ta ce gaisuwa da fata alheri zuwa ga dukkanin jagororin wannan shiri mai farin jini. Ta ce tare da gaisuwa zuwa ga mai girma sarkin garin daɗin kowa ƙaramar hukumar doguwa Alhaji Sa'adu Suleiman Rigada. Allah ya na faɗa daidai. Da Alhaji Nasiru Agalawa kantin kwari Kano. Sai Alhaji Sule Ciyaman APC doguwa. da jinjira matar malam haruna mai almajirai daɗin kowa da maimuna hajiya binta doguwa da usman a kiru kiru kano mm. da kuma ibrahim da yahaya yaran garba mahalli kamba kebi da fatar duka an tashi lafiya to allah ya sa mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada ban ilmi ƙarya shi ke hallakarwa a yi da yake na ce ban so in yi dariya yau amma na ga alama kila sai na ce dariya an raba fada an raba fada kuma ba mu samu mun karanto danga sakonni ba to ai shi na ni dai labari biyu nake da shi ban sani ba ko ni zan fara guda sannan ki bada guda in kuma bada guda to ba mu sha to wato ke gane ni yau yau labarin malami zan bayar yau yau kai na dai aji da yau eh, bahilla ce ba guduri ba barbari ba ka tara malamai nan kai hira ba dole ka ta labarin ana to amma kake ci don kake sa malami na na hawa <laughs> wato ne eh, grace ki gane in ka bada ta malami sai na bada ta malam ah, to shikenan to yau ayi ranar malamai kenan shikenan wani malami ne eh. ke san ah, lokacin ana akwai kwalejojin da ake yi horar da malamai eh. to ke san ah, ana tura su a wannan horo na sanin makama aiki ma'ana teaching practice kenan <laughs> ka kasa baka labarin <laughs> ana tura tura ji <laughs> eh to eh, ana ɗauka abin ke san can daure akwai abin da aka ce ma arki wato Islamic eh, Religious Knowledge eh. ma'ana shirin abin da darasin koyar da addinin musulunci to a malam irin gade shekaru sun tafi kuma akwai dan gajiya haka mm. to yana zaune kisa akwai teburi da kujera na ya haka yana zaune haka sai dan gengedi ya dan kama shi dan mm. bacci ya kama shi eh. muku sakoto sai mu ce kwana ya eh, kama ya kama ya kama ya kama eh ya kammai <laughs> eh, kwana ya kama ko to yana cikin bacci a to kisan akwai jami'an da ke dudduba su eh haka ne ai ai shi ne eh to ne sai yana cikin abin da ya kamata sai ka ci tukun ka madal kwarai da gaske ka samu saka da shi. zai mallam bai farga ba ko da ya farga kawai sai ga supervisor din shi ma'ana jami'in duduba shi eh, kawai ya riga shigo ya riga shigo cikin aji wai wai wai sai sai kuɗe ya tsumut ya tashi tsaye hmm. sai ce madalla to yara kun ga irin misalin da nika baku wannan misalin da na baku shine bacci mai nauyi wanda na ce muku yana kare alwala don haka wannan misali ne da baku <laughs> lalle ga ina ranar sarki wayo <laughs> kai kai kai kana labar ka tuna mutai lokacin da ni ma dai makarantar horar da malamai ne. Na'am. To lokacin mu ma sai aka koya mana dabara. Eh. Wadanda suka gaba da suka koya mana dabara domin idan ka zo <laughs> eh. ɗaya daga cikin abin da za a kula shi ne ko yara suna gane abin da. Kwarai eh, da gaske kwarai <laughs> Kake koyarwa. Sai an tambayoyi Sai an yi tambayoyi yara su daga hannu duk da mai kallon ka malamin ka. <laughs> an da ana magudu a Najeriya. in <laughs> mu ma an mana ba lalle ko mu ce mu da aka in ka sani <laughs> sai ka daga hannun dama in baka sani ba ka daga hannun hagu <laughs> malami ya duba ya riga ya san wanda sani da wanda bai sani ba sani ba sai a kira wanda wanda wanda aka ya daga hannun da ya abin <laughs> da kana zuwa ce da a ce ba ka iya koyarwa ba <laughs> to to wannan wannan ne ma labarin nawa na wata matsaure ce ɗaliba ce to to ita kuma irin an tashi makaranta din nan sai za ku tafi gida sai malami ya baku aikin da za ku yi kafin gobe ku je ku kawo na mm, ce ma homework da turanci kenan yawa homework to ai mm. na sanyi ne zaka zaka ga homework inda mm. ake homework a kasar nan <laughs> eh. ai a nan kasar eh. iyaye ma sukan ce to suke makaranta ko ko ya'yansu ne suke makarantar da irin aikin da za a ba yara su zo kai koya ma yara ka koya ma har sai ka ji ba daɗi ah, ai ba a barin yara su yi wasan banza eh, na ga alama sosai sosai mm. to shikenan wannan malami sai ba yara ɗalibai eh, oh, eh, wai in suka koma gida kowa ya zana wani hoton abin da ya ba shi sha'awa ya kawo gobe. A <laughs> sha mallaku ka yi ɓanna. <laughs> washe gari yara suka zo kowa yana nuna abin da ya kowa na ana layi layi kowa yana nuna abin da ya sai lura cewa wata ɗaliba guda ɗaya ba komai a cikin takardarta ta sai sunanta. To. Ndo <laughs> shi kenan da aka zo kanta mm. cikin ta ya ɗuri ruwa ta rasa yadda za ta yi ta ciyu ciyu. Komi babu sai sunanta. Komi babu sai sunanta. sai shi kenan da ta zo ta rasa yadda za ta sai da sai malamin ya zo ya ce mata menene dalilin da ya sa duk abin duniya nan bata samu abin da ta zana ba tsoro ya kama ta sai ta ce wallahi tallahi malam eh. ai ai dama na zana jaki ne yana cin <laughs> yana cin ciyawa wai watakila ya cinye ciyawa ne ya tafiya shi <laughs> to kai na san inna inna kai ne malamin nan ne me za ka yi mawa ga ɗaliba. Ami ko zan yi mata illa kawai ne ba da abin da tunan. To ai ita ma ta yi kama da wani ɗan yaro haka ɗan karami ai. Eh, eh. Shi wato bai je makaranta ba ina ga mamashi ta haihu. Eh. Aka yi suna bai je makaranta ba ranar. to eh, abin nan sai da safe sai sai sai je makaranta sai malam ya dauko bulala zai zane shi eh. sai ce a do Allah tsaya malam do Allah ka tsaya malam eh. ce yanzu malam do Allah in tambaye ka malam yanzu ko kai ne uwarka ta haifu <laughs> babanka ya yanka manya-manyan raguna guda biyu don Allah za ka zo makaranta kafin ka koma an cinye <laughs> to ai to koyi a cikin yanzu ko ke ce malam ya do Allah mai zaki wannan ki dai da kesi dai ta kai ya karu yarinya ta zana ta zana jaki yana cin ciyawa kuma jaki ya cinye ya cinye ya cinye ciyawa ya gudu <laughs> masu saurare mun ga malama juli ta fara daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri <laughs> Hasada ga mai rabota ke shukawa, ɗaukaka abar yabo Allah ke wayewa. Gaskiya abar riko tsanin haurewa, ƙarya mahallakar mai ita ganewa. Dare da rayuwa aka fafa atawa. kamawa yau ga mu nan muna nan fasawa kai fito na shirya bai tuka gani da yawa तिला वरडायचा वा 那个姐姐。 over. sauraro a nan muke ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na rauka muryoyinsu. Ni Sarfil Hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. Africa and